a yayin bikin cika shekaru 26 da dunkulewar kasar jamus ne jakadan na kasar ta jamus a jamhuriyar nishar dr bern von munsho ya bayyana wannan aniya ta shirin kafa sansanin sojojin jamus a birnin yamai domin ƙara ƙarfafawa rundunar majalisar ɗinkin duniya mai sansani a ƙasar mali wato minisma ƙwarin gwiwa matakin da ke fayyace sabon babin hulɗar ƙasashen biyu in ji jakadan ƙasar jamus a nijar A tuni dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullum suka fara bayyana matsayinsu akan wannan matakin kafa sansanin sojan jamus a niger alhaji salisu ahmadu kusa ne a kungiyar resistance citoyen ya kamata mita ka antsan wannan abubuwan da suke wakana ba abubuwan ne ba wanda zai zamanto zai ahimu mu ido ka in ya zamanto sadar sai ya zamanto su turawan tana su samu da suke so mu mun ne ba mu samu da so ba sannan abin da me yasa haka nan in kai lissahi wa wannan abubuwa ne wanda suke wakana ka in za zamanto su suna son su ci riba da mu za su yi wani amfanin ƙasar tamu a bisa kan wata riba su shi ne suke zauwa su zamna kuma su yi dandan sai abin da suka ga dama sai abin da suke so kenan su suke ci riba alabin ba muke ci riba domin jin ƙarin bayani daga bangaren hukumomin Nijar na tuntuɓi kakakin gwamnati Asumana Malam Isa wanne bai so ya ce komai a kai ba kasancewar batu ne da ya fi shafar ma'aikatar tsaro yayin da shi kuma ministan tsaro Hassan Masa'udu da muka tuntuɓa ya ce yana cikin wani taro ko baya ga batun yaƙi da ta'addanci jamus da nijar ta hanyar ƙungiyar tarayyar turai na da hulɗa a fannin yaƙi da kwararar bakin haure saboda haka nema a kan wannan magana ta shirin dakile hanyar 'yanci ranin afirka ta yamma ministan harkokin wajen ƙasar ta jamus da takwaransa na faransa suka ziyarci nijar a watan mayun da ya gabata kuma a cewar jakadan shugabar ƙasar ta jamus angela merkel za ta ziyarci jamhuriyar nijar a 'yan kwanakin nan sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.